إلا بالتعب ويدعوه إلى الأكوان فوانا هم ما مدينة مصرية لكن تقو قاتل أما كذا من أن أن ثابت مشركي ليس لديه إلا النفر إذا قومي تعرض شيء في كوريوان الله إن ذكر فأين النفي من إيمان ina korewa take daga imani ina magana imani a kore an ce baya kafa baya kasa baya ji baya gani baya magana ina imani ya taso a wal qalbu lai sayuqiru illa bi fahuwa yad'uhu ko ko wal qalbu zuciya kuwa baya imani bai yadda da komai illata sai bautatawa tun da an riga an halicce shi da bauta bautatawa idan kana wa zuciya bautan Allah to za ta bauta Ngo? duniya ta shiga tsakanin yanayin mu mutu ci gaba da bautan duniya cikin gidan ta gaba ɗaya mai za a samu mai halitta daga nan mai za a samu kaga mutu ya kuma bautan halitta eh? amma shi ko wancan wanda iginu akan bautan Allah bai da wani tunani sai abin da Allah ya faɗi baya ganin wahalan umarnin Allah abin da Allah yake ai baya ganin wahala kuma da menene shi ya bambawa ne da ya kadiro bai da ego komai iyaka abin da shi Allah ya faɗi ke Allah ya faɗi to zai aikata maka shi kila ta mutu ba huwa yad'uhu ainihin ilal akwani shi ah, mai ike da suna ah, wancan muwakili yana kiran mutane ne zuwa ka sai kuma imani ko yana kira ne zuwa ka yani alqalbu la budda lahu min ma'bud to shi ya ba ya abudu, in ya'budu imma ya ya'budu Allah zuciya ko dai ya bautawa Allah shi kenan ya rabu baya ganin akwai wahala da abin da Allah ya faɗi wa imma an yi abu da zairar Allah kaga wani ne aka wani su zuciya sai ta kira shi zuwa ga zairar Allah ولهذا قال فهو يدعوه إلى الأكوان yana kira shi zuwa ga wani Allah, aka wani kawo halittu kasantattu. يعني أن قلب المعطل زوجر معطل ربما يصل به الحال لو دا ما حال سما يكتن جوا إلى أن يعبد الله فكينا بوتان لك كما هو مذهب أهل وحدة الوجود هذا لما ننسى سنة وقوم على الذين يقولون إن الكون كله هو الله قدر المعطل دائما في حيرة متنكب في هذه الحياة يدعو إلها ثم يدعو غيره أحسانه أبدا جبري الله هيوان قتل المعاطل ذاك ذا معاطل ya kore kofi ya fi hafaye yana cikin ruku ki kama wannan ki tsinke ki kama wannan ki tsotal mota makila ina tashi daga nan yayi kan fi hadhihi al-ayat yad'u ilahan ya kama wannan abun bautawan yau daga ba zai kai shi ba sun ma yad'u ghaira daga nan koma bautan wadansa ناشاره أنا جينا يوم وعطري مدى الأزمان يعني أن المعطلة أحيانا يعبدها وأحيانا يعبدها لأنه ليس له معبود بصفات كاملة بين دعب بوتساوا ما يسبه في شيكاكو فهو حائل وترى وترى الموحد دائما متنقلا بمفاهيم والإحسان ما زال ينزل في الوفاء منازلا له إلى الرحمن إن كان وجمع توحيدي وترى الموحد ذاك كما توحيدي من لك الله da'iman mutalaqil a tutun za ka same shi yana canje-canje bi manazilin fa'ati yanzu ka dubi a lantarki nan za su je daga harama sai kenan sai ga su suna da awari suna gama da awari sai ga su can suna sa'ayi suna gama sa'ayi sai ga su can sun tsumbuma sun yi gina daga mina sun gangama sun yi arfa daga tsayuwar arfa sun zo sosai musdali daga musdalifa ga su tsawarin jifa daga jifa su ne yanka a haske a wafalifa sai ga su sun dawo zama mina bayan sun gama daga ibada zuwa ibada a cikin salloli na shiga tsakiya eh salloli na shiga tsakiya تقالنا أي كوزك يبوتا تقى إبادة في إبادة وإبادة بيان في إبادة وحسن تشكه هو تقتل وصل جدا سنة تعيب عابدون لربنا عابدون saboda Allah don haka na su wa'ina tsakanin wancan mushriki wancan mushrikai alwahidu mutanaqilun fi manazil al-fa'al min salatin فكري أنا جمع الله شكنا سيأضونا في أمة الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أنا في تسبيحي بيان اللهم أنت سلام ومنك السلام سوف لك إذا نافي سؤال آية الكرسي في تسبيحي ثلاثة وثلاثين daga أنا sai ya tattala bukatar da kuma أين wa Allah Allah ya tsare yana bukatar Allah ya sauka da yin min salati wa zikri bayan sai wa qur'ani sai sadaqati sai siyami wa ilmin sai karatu wa amri bil ma'ruf wa nahyin 'anil munkari wal ma'budu fa indahu wahid لكنما لكنما معبوده هو واحد ما عنده ربان لكنما معبوده أبن بودان فبداتين هو واحد ما عنده ربان معبودان